ba wanda za ka yi kuwa an rena mu ba mu da mutunci a wajen gwamnatinmu ba ruwanta da mu shi ya sa ba mu da mutunci ko a waje ba ku ga ba abin da aka yi ma libya yan kwallonmu suka je libya jirgi ya tinkari bangazi aka ce a kawai juya can kai gabar aka kai su wani ƙauye aka ajiye su baya ci ba sha a awa sha shida sai saboda menene ba ƙasa ba gwamnati ba mai ka mutunta naka na waje sai mutunta ka wannan ƙa'ida ce sun ce wai an yi musu laifi ne a nan to sai suka yi ramuwar gayya ramuwar gayya ta gayya zafi sunan an ajiye su awa biyu ne zuwa uku su kuma sai suka ajiye mutanenmu awa sha shida zuwa ashirin A ah balarabe kenan buzu yake ji ai buzu da ka taɓa mazasa ƙasarsa kai da baka da hankali ai baka kishi baka kishi ƙasa sai an ce ku ringa kishin ƙasa kowa tsaya yana me ba kishin ƙasa buzu libya da fa ba shi gaba fa kasar ba shugaban kasa ba wanda ya san kowane yanki suna da shugabansu amma har yanzu kasarsu tana ransu suka ce an walakata su a nan uyo sai suka ce sai sun rama suka ajiye 'yan kwallo ba ci ba sha ba ruwa a tsaye to mai hankali sai gane to ahmed isa mutum ne mai kishin ƙasa mai taimakon jama'a da yawan 'yan arewa ba san shi ba sai kwanan nan da yawa wani abin na siman wane ne eh, abbas to duk wanda yake nan garin shekara sha biyar ya san wani aikin ya san abin da ke kenan taimakon marasa ƙarfi ba ruwansa da addini ko ƙabila za a taimake ka ba da jari ƙwato maka haƙƙi shiga maka faɗa duk yana yi Allah ya saka masa da alheri annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ahabun nas ila Allah anfa'uhum linnas mutanen da Allah ya fi so a wajen Allah su ne mutanen da suke wa mutane amfani kar ka zama kai a duniya ba ka ko amfani kai sai dai amma kai kullum haka ne kawai kai amma kai ba ka taimaka ko da komai ko da shawara ko da wa'azi ko da nasiha ko da alfarmaka kana ofis a ce har kai ritaya ba ka taimaki kowa ba ba wanda ba wanda ka ɗauka aiki kai asara ba wanda ka ɗauka aiki ba wanda ka taimaka kai kuma kai ka bi kowa sana taimake ka ka san na wani bincike mutanen da suka fi kowa san kansu da san a basu da rowa kuma su fi kowa san a musu je ka tunani mutanen da suka fi kowa san a taimake su a basu sun fi kowa rowa sun fi kowa ƙin su su taimaki mutane manzan Allah ya ce mafi soyuwan mutane a wajen Allah Shi ne wanda suka fi amfanan mutane ko share layanku ka rinka yi ko share ruwa hanyar ruwa ka rinka yi kana da hanyar ganin wani wani yana so haɗa shi haɗa shi ya taimake shi ko zai kewaye ka ba kewaye ɗin kai ne a sama manzo Allah ya ce wa habbul a'mal ila Allah azza wa jalla sururun yudkhiluhu ala muslimin manzo Allah ya ce mafi mafi san mafi soyuwan aiki a wajen Allah shine ka sanya farin ciki a zuciyar mutum musulmi ka sa mutum farin ciki aw yakshifu anhu kurba ko ka yaye masa wani bakin ciki duk wani abun wannan ba ba Allah dena yi a sa ka nishadi a yaye maka damuwarka a shiga da bukatar ka wannan musulunci ne kuma lada ake samu ba aikin wannan aiki ya fi kiyamun laili sallau ya fi kiyamun laili ya fi azumin nafula dan azumi ya bi muka san muna lira da akwai sallah a ai mu duk duniya ba da kanku wale sallah amma mu'amala da sallar ina wani a sallah a cika masallaci a yi sallah sai kasan nan a cika masallaci a kyala liman da yunwa ba ce fane sai kasan nan kuma a yi tsaki in yake fito jisun musa ba ka wani sa ta da sun gushe ya ce eh, eh ya tabbatar mazala ya ce au ya ƙazi an hudainan aikin da Allah ya fi so ka biya wa mutum bashi mutum yana bashi ya dame shi biya mai amma maka ce mai kai zan biya ma makan zo in ka ƙara citowa na yawwa to ka san mutanenmu a daidai nan zan ce ina ganin wasu suna ta buga wani mutumin waya da ƙananan bukatu na naga wata ta buga masa barkace ɗana ɗaya ka biya masa kuɗin makaranta na ce subhanallah mafi shiga uku muri a ana makiya bara ya ce ina baban shi ta ce yana nan ba sana'a sai ce ya je nemi sana'a na ce ka burge sai ce ai ba shi da shi sai ya ce ya nema sai ya ce yanzu haka ciki ne ba da ke ko sai ta ce eh, haka ne zai ce ta kaji arewa sai ciki ba ba daukar nauyi sai ciki fesa ciki fes fes fes fes ba aiki sai yi magana a ce wai wai manzo ya ce ku haihu eh, zai manzo zai zai fare da da ku da so zai zai fare da wannan yuyu din nan gaya gaya banza marasa manufa da yan tiktok da su zai da yan wani tiktok update da su la sauƙi Allah ya ɗaya ‘yan kudu sun fi ‘yan arewan morasa saba su su san miske manya-manyan bukatu waɗanda haƙƙinka ne su za ku kai masa ana wani wani wayar ɗaya manzo Allah ya ce au tadrudu an hujuan aikin da Allah ya fi so ka cire ka korarwa mutum yunwa ka ba shi aikin yi ka ba shi sana'a ka ka taimake shi ya arewa mu ba taimako sai yan kaɗan mutum ya zama ma'aikacin gwamnati har ya kai famsek ba wanda taimaka bai ɗauki kowa aiki ba kuma sai ya ritaya sai da wato masallacinku ya shiga cikin kwamati 'yan kwamitin masallaci ya damu liman mugu tsohon dan boko na banza a zalimi ya dami liman ya ringa ma liman bakin ciki za a saya ma liman mota yana a ya kai darakta bai tabbaci kowa ba ya zo masallaci ya makale a kwamitin masallaci ya dami liman ya dami ladan da turancin banza ta kare mai na ga kwanaki daya ta kare mai eh ta kare ma manzo Allah ya ce wallahi la amshi ma akhli fi hajatin habu ilayya min min an a'takifa fi hadha masjid manzon Allah ya ce wallahi na ta zirga zirga ina nema wani mutum bukatarsa ya fi alheri da na itikafi a masallacin nan nawa to to ga magana ta dazu da wacce ta ce ta fi kiyamun laili da hujja kyau to ba wai da ka muke ba eh ba da ka nan ba da ka bari ka san wani zai ce sallar sallar sallar sallar an ce Sallar. ka shiga cikin bukatar dan uwanka ka biya masa bukata ya fi kiyamun ya fi laili ya ba zubi na bula wannan karatun daga nan hawa busa kaho ba canji shi yasa mu Najeriya muka da kawai tsaye da sallah shi ne kawai musulunci kuma Allah ce laisal birru an tuwallu wujuhakum qiblal mashriqi wal maghribi walakin al birru mana mana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mal ala hubbi dahul qurbe wal tami wal masai duka sai da Allah ya lissafo al birru kusan sau goma sha sai na ji to wa kama sala sai sallah sallau sai yanzu ba wai kawai sallah ba ne mm, musulunci mamala ba sallah ce yi sadaka ka yi zumunci ka taimaki mutane irin wannan lokacin da ake ciki na hardship na wahala a taimaki mutane ka yi mutane hanya su samu abin yi ka ba su jari ka ba su addu'a amma kai a'a kai sai dama amma mu je karatu a ina maka tsaya Hmm? hmm? ban ji ba ok to za mu tashi ƙalibin sa'ad kenan nazara umar fi ramada ila bi tihatin saghiratin fiye da tiflin min auladi umar a amun ramada ya ga kankana yar karama a hannun wani yaro daga cikin yaransa ya ce bakhin bakhin ya da kyau kai zo nan yabna amiral mu'minin ya kai dan amirul mu'minina ata'kulul fakihata wa ummatu muhammadin huzla ai fi huzal min yanzu kai dan shugaban kasa kai har ka samu dama kana cin furut al'ummar annabu tana kokowa da abinci tana jin yunwa har kana samun cin furut a wannan yanayin a wannan yanayin kake cin na dai fa kharaja sabiyu hariban wa baka yaron ya fito daga wajen shi yana kuka yana gudu yana kuka baban shi ya masa faɗa saboda yana cin kankana yana shan kankana jama'a suna fama da yunwa jama'a ƙasa ba lafiya kana shan kankana ɗan yaro ku yau yaya yau yaya ‘ya'yan mu ‘ya'yan mamanyan mu suke yausa yau mu mu Najeriya ‘ya'yan masu mulkin mu yaya suke sa suna dumu-dumu da kai mutane suna dumu-dumu da kai mutane